yi haƙuri yalla wasu kun gayyata jarabawar aiki biyar aka tura ma me saba ka zo ba sai ko ne ta samu a hanyar zuwa na a ta dalilin wasu matsalolin gari yalla bai eh, a gabarce ni daga ina ka zo yanzu daga babban ofishi ne na yan sanda a kusar ofishin nasu dai ya sunanka eh, falani wannan ai sunan waje ne kuma sunana ne yalla bai matakin kwarewa mama wani irin sunan digiri ne wannan yalla bai idan nace digirin master bi gare ni magana za ta yi tsayi da yawa shi yasa na takaita nace maka mama to shi kenan ka samu yalla bai na gode sosai <laughs> na ji daɗi Allah saka da alheri na ce ka kaddara ka samu aikin ta ranar farko ka taho ofis sai ka ga ofis yana ci da wuta ya za ka yi gobara a ranar farko kuma yalla bai wani abu ne haka garkame baki ofishi ya kama da wuta me za ka yi eh, eh, yalla bai wayoyi biyu ne a nan zan yi waya wa hukumar yan kwana-kwana sai yi kokarin kashe ta kafin su zo duka wayoyin ai ba sa aiki eh, yalla bai ga waya ka ta hannaye, ba shi kenan ba zan san gaba musu waya kafin su zo sai yi kokarin kai ta to ai ba kudi a ciki kuma batiri ya dode ya zaka yi eh ya zan yi eh to eh, eh, eh, eh yawa zan shiga cikin ofishin labai eh akwai irin jan bokitin nan da ake ajiyewa na koda ta ɓaci zan san game shi da yashi sai ya zo wurin wutar in an taya mata yashin yan labai bokitin ya fashe kuma ma babu yashi ya zaka yi kai to ya zan yi babu su eh yawa akwai ban ɗaki yan labai sai in je cikin jebo ruwa zan cika bokitai sannan je an taya wa egiyar wutar. ban biya kuɗin kamfanin ruwa ba babu ruwa ya za ka yi. eh yan labai mahaya. sai in hau mahaya. Ah. ban biya kuɗin lantarki ba mahaya ba ta aiki. Eh, eh, yan labai idan na bi matattakalu na yi ƙasa zan samu jami'in tsaro a wajen sai in gaya masa ya kira yan kwana-kwana sai in yi kokarin kashe wutar. To ai hakan ba zai yi ba. Me yasa? To ai shi jami'in tsaron kurma ne. kuma idan karfe shida ta wuce baya gani makanta dare ce da shi to a wannan hali ya ka yi haka ne yalla mai takardar neman aiki na zan iya samun abuna kwarai kuwa mm. kai wai me ma ka ce waya ba ta aiki kuma baka sa kuɗi ba ta hannu bokitin cikin ofishi kuma ya fashe sannan babu yashi kasancewar baka biya kuɗin kamfanin ruwa ba babu ruwa kuma baka biya kuɗin lantarki ba mahaya ba ta aiki jami'in tsaro kuma kurma ne da safe sannan kuma bayan karfe shi sai ya dawo makaho a hakan ne zaka kira nan wajen ofis abin da ya fi alheri ga wannan wajen shine eh a sai burbaɗa masa wuta eh wuta wuta wuta wuta jama'a wuta wuta wuta jama'a wuta wuta wuta jama'a jama'a ofishin shugaban kamfani ya kama da wuta yana cewa wuta wuta wuta a kawo gaji. yana bai mai konewa ne a ciki kishinmu ne kawai wannan shine